abin yana ciki? Yana ciki. A san ki taso shi. To. Tabar ba sun kawo mun nan. Mutum tarzan a aka ya zama maji daɗi. Bakin rana. Kawai ba ko maji daɗi ba aka. Ke gida. Ka tashi kawai ba ko. Wane iri ne? Ba ta yi ba. Kawai ba ko. Waye? Da laka, lakumi ne da aka na. <laughs> haka sabon ni na wuni ina wuni Allah ya na ina gajiya Allah ya lafiya lafiya lau ya ku zuba ku zuba alhamdulillah sannu na shirya wani ya shege fara ina ne wani iri ka san tsohon sojan da yake cika baki a kan dodon nan ya shi tsohon soja cika bakin nan da yake da shi da ibro ibro dawa shi kuma yana je tsohon soja ne shi wanda gun gadin ma na jamban da bacci ba abin da yake yi yana cika bacci a kan dodon nan ga dodon nan fa ba wanda ya fi karfin yana da na shi fa dodon nan ayo duk wanda ka ji yana ce kake zato dodon nan ya wuce kan nan ba wai cinnaka wala irin dodo ne ya dallabe ku haka amma ina gidanki wannan ai matsoraci ne matsoraci ne ma ne ne mai ke nake a ce dukkan ku kuna maza amma kullum zancen dodon nan jabi ne ta wannan bangaren ne mace ne babin ne idan muna magana ki daina yawan da kalkaliya ka ga kyale ta ma wannan na gode hmm, to ba zan fa bullon karba zan fa karba alƙawari to kuma ko me ifa da zaka ji hmm. ba sai na gaya ma ba ai wani abin da eh <laughs> kamar kana wajen <laughs> ne ba Sarkin dawa. Dawa Ibro. Sai ga sarkin dawa na kuka ta. Kuka ga babu na kuka amarya. Ka ta yi. ga eh, sarkin dawa a kurwa iwu. Dan da mun na ko mun ce jeji jeji je. Eh, ba wanda zai yi bacin amaryan nan. Ko zai ce wannan ku mun rai. Amaryan nan wajen da take masa. Tunda na zai na gida take masa. Kake kamar ya ka ba kuɗi ka aure baka ce nan mun gida na eh, yake ma ma. Dan takin koma. Koma da la. Sai. Sai sadu. wallahi abin da na abin da na tunani ne sai na dariya na to na kai kana ga abin dariya da abin dariya na kusa da kai eh kamar musa kika nake iso mu eh. da turmi na daka da gagara eh da kullun gari na anguwa da aro wai shi baya son daka da shi yamma akwai wannan wasan ne a kusa da gidan kan sai ana halu halu eh. amma sar makoci na ce nan ta lokacin ku sai labari zan zai fillaga sai an jima fillaga zai fillaga kalau <laughs> a ɗanyi ne ruwa ni ce fa ne nake kayan da

Gobe kaza wacce na zo na a gidanka. Eh. Ina zuwa sai na sa tsohon soja ya shiga bayi. Ka ni sallama ka san ko ban takin gidan na sa kare ka kuma ya kalla mata gurna. Bai ji ba ina gurna in mai tana bayi na tana mar. Yawwa. Ina shi ya sai na wuce ɗakinsa. Sai wani ɗora ta kan gado sai na koma na rafi. Sai zai zai na yi goma. Ina shiga sai ina ta. Ina ido hudu da kaza. Sai zai ko kinni kinni ya da bango sai ihu to ka zo ka zo ba ya ne da ba ga yakin ba ma da shi ba an ce ba abin da ba ta zama sai ka to wani ko na gudu ka hausa ga in ga ta gurniya to yanzu kurin nan zai ce ba ba zai ce to ka za ta gaba ta tayar gida ta kala kala kan sa kala ba na da burin da yake mu mun san ta da kuma kuma labari ba abin da ne nufi

ko ka ana masa kuma ka da magana

samu ɗaya sai da miya ta kalin eh. eh, da na sai muka ɗaura masa kazar eh. ina bacci bai sani ba sai wannan ya koma waje da sai riga ɗauko dutse yana wurga masa har kanin da zai sai ya kaza a kugunsa idan na yadda kasan an duka gululu a ruwa sai in hoto na tsohon soja sai ya zan ce wannan bai dan ba abin da ba ya dan ba. Ni ce to dan ya ce to dan ya ce fa nan bai ce mun fa furmai waya ai in ta yi dawa ne na banza ne na ne ne. Ko mu dai mun yi malamin ba. To ai fara. Iyayen bacci a gun daji. To Allah to min da naman gada. Ba kuma yanzu za mu je mu jira za a je farautar ne ko ba za a je. Ya kamata farautar na ita ba fa. To ni ma san da kowa. Kowa. Ya yi malamin da bai yi gada. Allah a kasa. Thank you. rana yana mutane mutumin ka canza garawan wanda eh wanda kuma da kuri Sunaka ya ɗaura masa wannan ba ta manta abu ba ta ɗaura masa kaza ko kuka Allah eh. ya duk wani matakai da mu madarar ya ce haka ma na amma Allah ya barka da nan fa ya ka tsohon soja na kuka mu yakin ba mu da mu aka yakin wa duku ba gargadan wannan ke na ga na halitta wanda bai ina ba na tsara masa wuta a wato kuma a ga mana kuri shi da dan ne haka da da da da ba ya jin tsoron da dan ne ba ya jin tsoron ne wani ya shiga nan ka wani ya ga ba na ta ba ba ana ji ba na kuma ba ba ka zo ka dinga nan musa kana ka nuna masa ka san fa kamar dabba ya aike ba hakuri ne ba to akan sana'a ta kuma ka an yi wata ta ai ka ga firma ka ga ka ga wani ya samu aiki kenan wallahi kuma wannan ne ba ka gaba daya ka bar labarin dodon ne wannan dan Allah ka fara da mu ya fi ko kuma aiki ko ko bala'i da Allah ka saurara ni duk ka sa ma wallahi ka yi misali ka bi duk ya taba aska wallahi da kwatsun da da ya taran kafa wannan in mutum goma ne ya isa ce ne musu aski ban koma ma aski Thank you. Kaman ta ce ni tafiya ba. Ai fara komi zama a garin Na ne gida?

banza na karshe wani irin kana cikin aski ka ta wata dangare ne aska ta koma ga dangare ni ban taba jin an samu kowa da shi aska zai aski wai aska ta zama ga dangare ba wallahi tsoron kin ji kin taba wani kariya ne ni ban yadda ga wannan kar Allah ya saki yadda eh na ka zan yadda lokaci su kusa baki ki mai gini ba ga miki Iman za a iya garin ne. ana tunanin za a zage din ne shi da ke nan zage ka din ne kan ka ana tunanin za a zage ni kika zage ni sai na tattaka ki ka tattaka waye ko din shi ke nan ka ce ka rasa shi a gurin aski za ka zo kai yi karya wani da dangare ka gani a jikin askanka da dangaren yaushe zai zo saurare ka ba balle zauna ba kan aska wallahi tallahi mai gida magana nan naka in ba dariya yake ban ba shi ya ne ai zai ba ki kuka ne yanzu a ce wai kana namiji a ce da dangare ya koro ka da dangare ya koro ka kasar ni tare da ragon maza nake zama ban sani ba hmm, ko kuma raguwar mata ba a a a a ni to kake fitowa a gidan nan ka barri ni kada ka san daga nake haduwa cikin gida ka ne ka ji su bani guri don Allah kada mu zo muna mu tare yawo <laughs> kai amma wannan zance ba ne Allah ki kuma ba huda Allah ne mu ragon namiji kai an gaya maka ragon namiji a da dangare zai faro ka cikin daga kofar gida zo waje hutu kaji mace ji ta wata kai wala menene gida don Allah don Allah mai gida idan furgirar da kai aka yi da jiya da dare ka je ka nemi magani kai Don gina mun sasan tana ne sai yake wasan ki tun da zai wasan jiba ai wannan ba wuce jiban jiban mutum jiban ke kenan ne ba jiba a ce a jiba na kana ta to yaro kuma shi kenan ba zai sake yi wasa ba dan kana cikin gida Haka mata. tsohon kofin na saba da kowace irin karamu wannan watsakiyar mata ina muka tsari ita lahu amma an ta ga ya koyi goda ya koyi an ai ko ne ne ne ko ne ne ya ina ka ni kake daga yau za ta tsohon soja ne ni ba wannan ne sau in na sake zuwa garin nan in na sake zuwa abokai abokin naka abokin kirki ne ba aure aure yawan auraren ya ba ba ba ne ai eh ni wani ga miki tsohon dan iska ne to daga yau ba yau ba in sake ji ta ce a kai tsohon to da ka amsa aka ce Ai da ma ba tsohon soja ake cewa ba ma tsohon dan iska ne ne ai. Sake jin an ce izi ka amsa. Ba izi ake cewa ba yus ake cewa yus daga yanzu garin nan kun zo kun zama yan ista da ban na ji kun zo kun buwayi garin nan da abin tsiya gindin ku yake da kake ci bari ma ba zan bar ka haka ba wallahi bari ka gani الله السلام عليكم وعليكم da gida da inda da kuma gari na daga zuwa ne gida ba wuta ba ko mace da ko ba ba ba ba ba ba wannan wannan wannan wancan wata da wani tsirin ya kama haka zai shigo ba da tsoron kunshi zai shigo ba a hannun sun yare ne kuma kan gwana ne haka zai yi sai mu nuna wakili akan wannan harkar gonan saboda haka zaman mai zan yanzu kan da mu da kan da ke maza ko to lafiya ma gaba ba na kan zaman sa ta ne? two. na farfadar. Ai bule na biyo. Bari da na tara ne a shashen nan. Kuke wa mutane ta abi. Na ce na yi maganin. Sosai na dinga bin ɗan ɗaya da na ɗana musu tarko. Suna kama wasu kuma da bindiga. Ai na yanzu in ko ina ta abi na je na same shi. kafin ka ce me ya bace mun. Ai bule ne suka dame ka. In gaba ɗaya shanin wannan wannan ya ya ta min lamari ya kai da Allah ba na ne ba Allah ba na ne faru ko gida nan nan ne na sa iyali na ta muku min babbar riga babbar riga na sa ina kada na daga haka zai sa gaba da sai sai sai na sai na tunkiya saman ran Allah rabu da wannan ka gane wannan sha'ani ne na kuna wato farar hula saboda ko Allah ya ku mutane ne masu tsoro ka gane kai ba ka tsoron ta wa ita din ban ta ita din wofi ya ita din ne hanyar da hanyar ba ta ce ita ta hanyar da zan mun dau mataki yanzu ita nake nema kai ni ba yakin ma da naje yakin ba ma ma da naje bayan na yi ma da mutane musamman aka tura ni yaki da yanzu birai da ka fara ragowar na saurata saurata saurata saurata wannan bai guda ɗaya Allah ya baka nasarar kashe shi amin amin kana ta birni mu muna ta abin da ya Allah abin da nake so da ku kar ku sake magana dodan yan nan a ni fa Allah ka zaka su billahi lillahi sai da ba ke ta da ka tsara su dodan ne Na kaga bari man faru daga ko ban ba. dai Nake ta ci bambaran baran batta bakihin tozan kashin doran bayan mahadin bangon kawazu ce kashin shanun ƙuran ubanta ita dun ban zaki dun wabi ka ce ta gama na gama me ta isa ta yi wani na jin tsoron ko kuwa kwato ni shi za wani lokacin farar hula kuna bata mun rai to mun dena bata ma mun dena kuna bata mun rai nace mun dena bata ma ko kuwa nace mun daina bata ma Allah bana son wasa danda me ba ka son wasa bai ne me ne rike min kafa bai rike min kafa ai malan ka saka min kafa duk wani ashe da juna da kai ya eh, tsaka abin da ya rike ma kafa ba ta zaɓin na ce a'a ni na ya la da ma ba mutane mani to wallahi da annabi da zaka ta an kai kai kai kai kai da ake ba kare yayan aljannu a a a ni ba yayan aljannu ne dan Allah ya ba mai ba duk abin da na yi ne ya ne na Allah da yanzu. Ya maganin ku. yanzu. ba ruwa ya. Ba da Yanzu ba daga ina na ka. Ta yi na ta yi kuma wakan talaka soja yana cin garin kwaki. Todos os programas são Sonjará, meu cuca, Thank you. kai wannan mata Allah mana sirri da ita wannan dodaniya dan ka jira mun san wannan ta Allah ya ya ba ta kin fada ba da ba ina ta kin fada ni halayen nan ina ba kai ya da ne da ko da gurin gurin ne ko da ko da gurin barka halin nan ne da ya ina ne kafuru ya bar wannan jarbabbiyar masu ya zai ajiye mana ita sannan kuma ya zauna ya kona yana kayan mana ita wallahi ya zai zai ni a don wallahi ba zan zauna a gidan nan ba ko in ita da jarbabbiyar ya zauna da ita ai wallahi ta zai zauna da ita ne kan ba abin da zai da ita a cikin gidan Allah kuma ya dare da shi Allah ya sai a ko a tunda abin nasu ma haka don muna kawai muna langata maka ne da muna yi masa miki amma duk ba a gani ganewa mata shi ke nan aure aure aure aure ma ina aure jaraba ne kan ba zan yadda da Allah kuma ya bada lafiya ko ni ko ku wallahi shi ne da wannan abu ya fara ko ne yake ya fara samu haka zo ka same ni wallahi ya kuma ka ne ba ku shi nan ba wai da gona da wannan kana da ne kana zaman ka lafiya ma ka kaji ina ji auren da aure auren da yake ya fi duhu ma mata shine aure da kofin da kuma dan ta ba mu ba za ka je ka ni kai ne ba ba ko kana aure aure dole mu gida ki ka ba ina maka magana a duk yi a to kin

kuma zama ga mun zauna bane ke ma kar ki dawo ku ta ban yin barna da gidan ma ne Kan hawa cin bayan yaro na tun rayu. Haba. Allah. Yanzu mu

wai mana a kasuwar shanu take ne ko da ya kai ba ma shanun kirki ne da ke ba ai wanda kin iya iya yake ya kuna nan an ya ce magana da su wanda sun da kasuwa ba ka yanzu dai ta ya muna da shanu ko ba kan da shanu ko wannan aka samu aka samu yanzu su kamar ya ni da bakuwa da wala da ni kike bi dan Allah da mun har kayo ne yana haka ne hannu hannu ka da yawa hannu ka da ka ba zora da zora a ba ba ba zora ta ba shuri ne ba ba zora ta ba ko ka da na mana zora ko ki da na ¿Qué pasa? no no Don Allah masauki nake nema. Mazaku? Ai, to sun daga. Wanda? Wajen bikin Ba ya sun abin. Eh, ko ba? Ko ba ku sun A ah, to, ko da ba ne ne na gafa ban da Ni na ta ba ta ba ah, kun zo a ji ne ai yana irin wannan. na ba ba sun kuma ba wannan bakuwar ba ta ba sai ba ka a gidan ba mata magana Allah ya na farko ne ba nan zuwa nan ne mata ko na baya ko yana so ko ba ya so tare mista

Eu não sabia onde é que me formou. Banzá, banzá. Thank you.

suna da ranar ta masu da jinsu da rana magana sirrin mai gida sa ina tunda an yi amarya an daina fada kuma kira ya daina fada ba zan zauna ba ba ba awon sani ba ɗaya ba ka shi tun wani abu na ganye ba wanda za a ma fa dai a garin makoni Wata na san yadda raba da yi da yanzu da da nan ba kanan ka bane kace kunnen ka ba ka da wani illa ta ba ba da hakuri ya kuma ba. da kada ka zo da ku da kunne. Kawai da ka da hakuri da gudawa.

Ruda ruda. Ah, hoja ma nake tunani. Yalla ban. Thank ah, الله kun da ga annabi na cewa ayatul kursi wa ya kamata kullum cikin ya da ku da a ranka bala'i kawai kai ka da kana wannan to ba ne ya ya da kuma ya a to kuma abin da za a yi da duk kuma ya ga wani abin da za mu ce da kai sai Allah ya isa a garin nan wallahi ka ga na mana ka ga mana sanan ya

so garin nan wai da ana ji da mai dawa ana ji da mai abin yana bani mamaki ni wallahi ɗan adam ɗan adam ai na ke maganin sa Allah ne maganin sa ni ke maganin sa ni bai gani ba amma wasu ka dinga jiwa an cewa akwai mai dawa yana ta'amala da aljannu shi yake ɗaura ma aljannu aure wannan tsohon soja shi yake training din a ke koyar da yayan aljannu na kike ana a sannu hala na kike ana hutawa kike ana eh kike hanyar nan babu kai kware kware dubu babu kai me ya faru da wannan hanya eh ai jallu suna nan anan hanya Allah ai jallu kware kware suna nan anan hanya bai da mutum Allah ya ba ki gidaje ai ba ki gidaje ba

Allah sarki bari nan rana rana bari nan eh ana wani kike ta eh ko rana eh ne ba ne ga ga tun ya nan ko ya ba ina ne ni ba ba ba ka ba ba ba ba ba ba ba

dabbar Allah ya ce ba a tsoron dodo ga shi mara zafukan da mataimakan nasa ya zai je haɗa ni a cikin gari ya zuwa duk yawansa bai san kowa da harkar inda ubangijin su ya kai warki ba irin nasa an sa kuma kwarai amma a zan bukatu a bakan kuka a kowane ɓangaren mutum ma ba a wannan nan wanda da faɗin ƙasar nan har da maƙarfin mu na afirka a yi ne buɗe tsamar rufi a kasuwar sabon garin kano bayan kaji wasu za a ɗaukar muku dukkan irin fusa-fusan kake bukata cikin ɗan lokaci ka gani kuma ku iya sayan duk wasan kwakwan da zuciyar ku ke a farashi kama zai siyar muku da iri ba tare da ba. Har yanzu kuma rediyo na suka rarrun da makamantarta. An kina son nagari, manzarta sun mota na sale da ke kasuwar bayan saji ofis, tsoron sa su da na sale mai rediyo da rikoda. na haska nasa ya al'amura da godiya ya bayan saduwa ina kan akuyar da na sayaji a kasuwa ya kasa da sassin daɗi yola kai da wani ita binne tana dan wa kamata sai an fito mana da sunan kula ba mu sai an fito ma da shi ma ba za ka iya ci ba kamar yaya mu kai na zo ina ta binne an dafa kan akuya ya dahu sai ga ya dahu sai ta ɗan kwano a zuba muku wannan kwano ana buɗe sai aka ga makarcen wa makarcen wa makarcen kawai ka buɗe ka fito sa'anin sa'anin godon ne wani da ma ya fara ta'azzara don na jin babarin garin nan na ko baka san wani abu ba eh. zuwa za mu tafi gurin wani taimakon gona eh. mu komo garu na nan saka hmm. ban ka gidan mai gida da ka zuwan ka kaza kaza da garin da nan nan ya haka isa ina salamu alaikum da kuma a da haka da na ga na na ka na na ba wani abin bala ban daga ba sai nan da yi haka da zan fito ina ai rigan ma bai zai ji ta ce ta ce sun ta da da da mai kan babban riga da da kuke a hannu na ban san da mu kai wani ya ce da zan yanzu zuwa zan tafi nan da na zan na da hanyar maimakon da sun ce sai mata isa na gabar don yawa kofar mutane an ta kafa irin kare da ne da iyalin na amma da akwai garin nan kurum amma da ran mu bar mu bar garin nan kurum kalla wallahi ni ma ba wurin da ya zama na wani da wani da dole ni ko barin garin nan da ya ta ta hadu da ma kalla kai da wadin nan nan kan ko mutanen gurin nan sai su wannan ne sai ku kuma su kira cikin hankalinku kuna cewa za ku bar garin nan? To ni ba garin nan za ku bari ba. In da Najeriya kuke suna taka doron kasa. To inda za ku je in ba dai lahira za ku tafi ba. Samun da za ku ɗaga ɗaya sai ku tona ranar ku shiga ku binne kanku. Amma duk inda kuka je ana jera su sai a ba wani ne na zan bar gari ba amma wallahi ne din ma na fasa alqur'ani din ma na fasa dan Allah dan annabi ya amma dai wannan wallahi sai da kaga Thank you. Ya, barin garin ne? Yadda ta fasa barin. <laughs> ka zuwa da a a mun kana bin ma gaba ɗaya na

Kata ta koren karar ba ma sa kayawa ka ta koren ba ku san cewa ni tsohon soja ba ne ba ku san cewa ni tsohon soja ba ne baba kata kore ba baba ne ke so ba Allah ba kata kore kai Sansa, Sansa, Sansa, You are not go free. You can't go free. You can't go free. Ba za ka laifi ka tafi free ba. Abin da za a so ajiye takalmar ko ajiye kowa a rike takalmin a hannu kawai a rike hannu to kun mun sojoji duk inda muke wato muna nan da horo kuma muna tattare da motsa jiki yanzu tun da kun ci abinci kun yi kanar dankali yanzu to za ku motsa jikinku saboda dankali ya aiki sosai an gane Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto.

ka na ka muna zaman lafiya da yanzu zubin yanzu ga nan ko dai ka zance za a ita Yake ya sai zan zo na ta sun yi a wajen mana in zo na hakurin kwana na bi tsari za a kira min mutuwa kusa ba zai yi ba na ban gani ba ni wanda ya kwanan sa mai tsari kwanan amma ai kuma mutum bayan da yanzu ta fara dole ne zarin na da mai amma kuma aka tashi ba ko ne ma na da ko ta ta ta zama mun ka ban ta da ni na ga maka ka ba ai yanzu mun da kan eh da dare na yi na yi na ita za mu ba ba Thank you. Me kake? Eh? Abin bayyana min duk ban da kamar na baya. Me ka gaya mun? Mai me nake mu? Ka gani sai Allah ya gargaɗin ka. Eh, daman ilinku da yawan ƙaune-ƙaune da yawan ƙarfancin matan mutane babu shi yadda baka haɗa in an taɓa ka ta ɗaya ni kake gadda wani zance ta ta matar da ba na kuke gaji na wallahi ba ba jin zuciya ta bai kuma muke ne ko

in ana yi da ni ka kai ya ka mai zo na girma ya zo kan ya ka gurin nan aure ka aure wannan ka kace ka haɗa matanka a jiha ɗaya na haɗa yau ma gaba ɗaya ma na ɗaya yanzu nake son ka don Allah a haba wannan kuma a ni na kuma ba na ake ake ko na miji mijin mace hudu ne wannan ne ba ta da ta ba wallahi ba ko ni ba ko ka san yanda na kashe ɗaya ko in ɗauran kan zara an jin cikin ko ka tashi kai ruwa da haka sosai ne ko

ba rigan ƙaurayen naka amma da alama muna da rigan mamu Allah ya mutu da furatan yamma da kullum na Yara Allah ya kuka zuci ne da nuna da gaya na da ramai. Kuma suka mana. Yau, maza mana, eh, ɗan da kiɗawa, an babu kiɗawa. Maza, mun zai kimin mana. Ah, kimin mana. haka magani ya ba maza ya ba yi da karya ko

fahimta ai ba na nan kuma ku ga wurin shi tsoron ba kan mu da ta ka san mu kaman da muke da shi eh. ga da musu magana mu ji za mu je mu ta mu zo ta what what what what what is happening wa yana na ya faru eh, um, ba a ta zama you you used to close local is concerned anyhow. You see? In this very town, and we don't know. wai dodo a hannun garin amma ba mu sani ba a ga kamata mu sani ka ga mana jeje inda kuke mu jama kamo ta saboda haka mu muka fatu a cikin daji na saboda irin su we eh. can handle that situation ya ce za mu iya maganin wannan matsala ko ta yaya ne ya ce mu faɗa maka za mu iya maganin wannan matsalan ka ta ma ga mana kai kai tsoro ka ga ai ta da madarike ta da madarike musamman da ko islami ni ne ina ma da mai ma zan kama ta ta da tsayar su fa ne yalla ko ni ta irin gurkan da ba ta da ba da ba an yi ne da da ni kan to you think that is something and how i don't know how to do now ina da ni ne da ya ta ce this very way this very road it is prohibited for people to pass through what actually brought you in you're not supposed to follow this road we are even supposed to arrest you That's why. That's why. That's why. Wannan daji, wannan hanya da kake ganin shi, in ban da ma'aikata da matsala ba masu bi, kai ne biyo da kyana na ya kamata kai wa ɗan kai da kulle ka. Rashin wata ne hankali ne ko kai ma'aikaci ne, kamar da muke ma kai ne hankali ko ma'aikaci ne, jiwa ne mana, ba a irin ba ba ba ba ba ga abin da ya faru a gaban ka

wannan ɗaya da min na rakwara ɗaya da wannan yara da ɗaya kowane hawa wannan Allah duka duka da Allah ba hana ko ya warma da Allah wanda halaka wanda halaka wanda halaka wanda halaka Nishiga in kunna da kika fauro-fauro wala gonga wala hala. Wato fauro, eh, maza. an dare ina yin gudun nan ba abu ne ke ban dariya ba sa'anin tsohon soja yana har yanzu a ba ta je sojan yi eh soja ta tafiye duk ina ji da yadda fitattun hakan nan na kaga wato rikin da nake tun Allah ya rike a duniyar nan da dan adam mai kurin tsohon soja wannan bawan Allah da gudanar da kurin kuma yanzu da mutane ya gare ne ya ce ko shi kama tsoron soja ba da iyaka kuma ba abin da yake ban haushi da tsoron soja kawai ka zama wani kututturen wuce ka rike ya dole bindiga kuma ba da ba ku sani ba wani dare ba su fatsarin soja a gurin rukunin gwajin daukar sojan ma daga gurin allura da gudu alfarma haka haka ɗauke shi mai tuka masu yaki duk wani hure ko an yi zai zauna a gindin da matan sojoji da ana da hulsa kamar gonar ya rude da zai yau da abin a ta a ta na ake hoho da an ce wannan da ya fi kowa ya dai ka zo mana amma ba magana gode ba billahi da zai su ne maka ba ka kai ka zo ne mun ba ana ka dane mana ban san dodan nan yana ma tun ma da ne ba wannan duk da ne ma gari amma ka ma tun ma da ne ba ma da ba dan da Allah ka ta ma dan da ku ka ma da na ku ki nan ba da ka ta ba ai ai ko ba ko ba da ko da ma ai ba ma wannan ba da ma ga maka ya daina mana maganin dodon mu ka ji ko da mu ma mu ma da darma da idan ne yawan ba a darma da ka gane ko ita da ita ta zama fandana ai da riga da ta zama fandana ba sai na tuna ka daina abu da ya hada su a a kuma da bar mu ko da yake ai da mu a sai da su ka ka ce ba da imanin ne da ita ba kai abin da ba ta da dodon ne ne

na a ta Eh? abin yana nan da gole jiya yi da shekaru tambaya ne ba kana tambaya nake eh ni ba kuwa ne ba ko nan wani gari ne na ɗauka ya na dai dai tambayan wani gidan alhaji ne ko ruku ko ne ya gari Ko ina ba kake eh ne kuma amma na duka na shiga haka ko kuma amanar su ba ya tsaya ba da eh, ka ce na wani mamma ma da ka ce ba ba Allah la ilaha ta Allah Allah ban san inda ba inda nake da Allah ko ka kai ni gun ko kuma ka ko na gidanka a kin ga gobe kin ga wata wata wata ina ga ita eh mun Allah ya ba

Allah dan annabi kafin dan Muhammad Rasulullahi wayo Allah na wayo wayo wayo Allah na wayo Allah na wayo dan Allah dan annabi dan Allah dan ne mun eh ni ba mai da bane billahi la ilaha ni ba mai bane ni ba mai bane billahi la ilaha illa huwa

waɗanda mamara marasu lai wayo wayo wayo Allah na wayo wayo dan Allah yanzu ban gama yayi na ba daga sanin tafi dan Allah na annabi da mamara. dan Allah na annabi ga wayo wayo yanzu nai nai ni ma sa kai da dani da ya za ka ye na rawa ye rawa yo Allah dan Allah dan annabi ka yafe ni dan Allah ka yafe ni dan ka yafe ni rawa ta wace ko ta wace kowace don Allah don Allah eh dole ne sai ka wura to ka ka ka ka ka ka ka ka ka